sai tambayarsa ta ƙarshe yake cewa don allah a taimake ni a mun faɗakarwa akan yadda zan yi in samu yaƙini akan addu'a yace saboda wallahi idan zan yi addu'a sai ji nake kamar allah ba zai karɓa ba idan daga waɗanda suka fi ni ibada da kuma tsantsar wato da kuma tsantseni to wannan bawan allah abin da yake nufi shine ganin yadda waɗansu suke da kyautata zaton da yake musu sai ga kamar shi bai kai yadda allah zai karɓi addu'arsa ba don haka shi yasa yake jin wato ƙasa a gwiwa wajen yin addu'a to wannan kuskure ne ba kuskure ba ne ka ga wani yana wani aiki kai ma ka rinka jin kamar wane ya fika ka yi ƙoƙari ka kamo shi don Allah yana son haka ya ce fastabiqul khairat ya ce wa yusari'una fil khairat ya ce falyatanafasil mutanafisu don ka, Allah yana so idan ka ga aikin alkhairi wani yana yi ka yi ƙoƙari kai ma kana koyi da shi kana ji ya aka yi wane ya fi ka to amma akan alaƙar zuciyarka da ubangiji kuma kar ka yarda ka ji kamar wane ya fi ka Allah wa antum muqinuna bil ijaba idan kuka zo yin addu'a ku roƙe Allah kuna jin tabbas cewa Allah zai karɓa mu. Allah baya karɓar addu'ar wanda ya, wanda ya roƙe shi yana gani kamar ba zai yi ba ko kamar ba zai iya ba Allah yana karɓar addu'ar waɗanda suke da yaƙini ne shi yasa ɗaya daga cikin sirrin karɓar addu'a shine yaƙini na wanda ya yi addu'ar ba ƙarfin imaninsa ko taƙawarsa ba ana iya samun mai ƙarfin imani da taƙawa ya roƙi Allah Allah bai karɓa ba amma wani da bai da hakan idan ya yi tsananin yaƙini shi kuma ya yi Allah ya karɓa saboda Allah ba a jarraba shi a gwada shi a ce bari dai mu roƙa ko Allah zai kawo a to Allah ba zai kawo ba Allah ba a gwada shi a yi. mu gara dai ko Allah zai bamu a ko in za ka roƙa ka roƙa kana ji cewa tabbas Allah zai baka shi yasa nake gaya mana ɗaya daga cikin maganganu masu ban ƙaye da magabata suka yi shine idza sa'altumullah fasaluhu kama yas'alukumus sabi idan za ku roƙe Allah ku roƙe shi kamar yadda ƙananan yara suke roƙonku idan yaro ya ce baba aban to sai na ga wani bature bawan Allah ya shigo raudatul musharrafa tsananin shauƙinsa da jin ina ya shigo da nutsuwar nan da ake ji sai ta kama shi yana shiga sai time ɗin sai cika sai ji jami'in tsaro na tashi tashi tashi tashi dama haka da kwasan yarabawa kasan larabawa yalla yalla yalla suna cewa a tashi a tashi shi kuma wannan sai sun kuya. ya ce ya Allah ya Allah ka bar ni a nan har a yi sallan magariba ya Allah ka bar ni a nan har sai an yi sallan ya sunkuya shi wannan yana ce ka tashi shi kuma sai gaya wa Allah da kansa kuna fahimta lokacinsa ya ci kafa kuma duk ɗan dufu'ansu za su tashi sai daga kansa zai fita tunda an riga an ce ya fita kawai sai wanda ya ce tashi tashin sai ce kai tsaya ko ma ka zauna sai an yi magari ga kafta shine ya sunkuya a ƙasa sai ya ɗauki kansa yana yana selfie yana nuna kansa yana nuna wancan yana ce Allah is wonderful Allah is wonderful yana kuka ya ce ka ga ya ƙini ya ce na sunkuya ina ce wa Allah Allah ka bar ni a nan na ji nutsuwa Allah kar ka ɗaga ni anan nan amma ana ce in tashi Yace wanda yace in tashin bai ma san me nake yi ba na tashi kawai sai shi ya ce ni in zauna sai an yi bagari ba yadda na ce wa Allah haka Allah ya ban wallahi da gaske haka Allah yake ban taba jin wanda ya roƙi Allah da ya ƙi ne Allah ya kunya tashi ba kuma ba za a fara a kanka ba ɗaya daga cikin abin da ke sa galibi na sha gaya muku mutum yake roƙon Allah Allah bai bashi ba to wani sharaɗi ne daga cikin sharuɗan karɓan addu'an ya rusa amma wallahi in cika wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan fa ba ba magana ce Allah sharaɗi ne ya ce ya ce ku roƙe ni zan amsa muku don ka tabbas ne ba a taɓa roƙon Allah Allah ya saba wannan ba wallahi wa atakum min kulli ma sa'altumu don haka password ɗin addu'a da zai sa a karba maka shine ka cika sharuɗan addu'ar ɗaya daga cikin sharuɗansa shine yaƙini ɗaya daga cikin sharuɗansa shine ka roƙi Allah kar ka yi jafa'i jafa'i shine ka roƙi abin da ka san bai kamata ka roƙa ba ka san dama Allah ba zai baka wannan ba kamar wani yana zaga ɗakin kaba yana ya Allahumma ja'alni min al-asharati al-mubashirin bil janna kaga wani ya san shirme yake yi sai wani ya taba shi ya ce masa ya cire waye a cikin saka wai yana cewa Allah ya sa shi cikin mutum goma nan na sabon annabi wanda za su shiga ya ce wa kake so a cire kafin a baka kaga wannan shirme yake ba za a karbi irin wannan ba ɗaya daga cikin sharaɗin addu'a shine ka roƙa kana da yaƙini ɗaya daga cikin sharaɗin addu'a shine kai ka roƙa kai ma kana clean ka ci haram ka sha haram ka sa haram kuma kana roƙo ya kake so Allah yi da kai kuna fahimta ɗaya daga cikin sharaɗin addu'a shine ka roƙi Allah kar ka roƙi Allah qati'atu rahim kar ka roƙi Allah ma'asiya Allah ya baka dama ka take suwa ne Allah ya baka dama ka faɗi wani abu na haram wanda ba, ba halal ba ne kai kuma ka roƙa wannan duk yana daga cikin abin da kai ma ka san Allah ba zai saurare ka ba ɗaya daga cikin sharaɗin addu'a shine ka roƙi Allah da kalmomi na tauhidi fad'ullaha mukhlisina na din in a cikin addu'arka ka zo ka shigar da wani shirme don darajar wani don kai ma tun daga nan ka san ka rusa saboda Allah baya maka don darajar kowa sai dai don darajar kansa shi kansa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha duk yana daga cikin sharuɗan da dole idan ka kiyaye su to duk wanda ya addu'a ya cika sharuɗa to ɗayan dole Allah sai ya karɓa ta yaya Allah zai karɓan shine shi kuma zai zama ɗayan uku ko dai Allah ya karɓa ya baka abin da ka tambayan a lokacin da ka tambaya wanda shine ya fi yawa ko kuma Allah ya, Allah ya karɓa amma sai ya baka ba abin da ka tambaya ba sai ya baka ba abin da kake so ba abin da kake bukata kana ta addu'a Allah ka ban kuɗi Allah ka ban aiki Allah ka ban kaza kana ta addu'a akan wannan Allah ka ban ɗa Allah ka ban kaza babban abin da kake ta roƙo kenan kai baka san tuntunin Allah ya karɓa ba kana ta gani kamar Allah bai karɓa ba da Allah ya zo sai ya dubi kuɗi kake so amma lafiya kake bukata a ƙaddararsa za ka yi hatsari za ka samu matsalan spinal cord za ka yi shekara goma sha biyu a kwance sai an ɗaga sai an kwantar amma kana da rai sai ka roƙi kuɗi wanda ka fi so a'a wanda ka fi so kuɗi wanda ka fi bukata sai Allah ya ce ba zan baka kuɗi ba wannan matsalan spinal cord din za a yi hatsarin amma kai za ka ga an yi ne kwatsam sai wani ya faɗi amma ba kai ba an canza ya koma kan wani don haka a madadin kuɗin ga lafiyar spinal cord wannan shine yadda Allah yake mana yanzu don Allah zai maka wannan sai ya buɗe maka kaga cewa saboda lafiya kaza ne ba sai Allah ya buɗe maka ba lokacin da yaronka zai ce kaga ka kyasta a shana yana ce bani bani kana hana shi shi ya san illar abun ne ai ba ka ga mishi ba kawai ba zan baka ba yaro yana bishiya yana so ya hau bishiya kana ce sauko ba za ka hau ba zai hau hanya ka rike shi yana kuka kai ka san dalilin ai ba ka ga masa dalilin ba ko ba za ka bar shi bane haka ubangiji yake mana mu'amala duk wanda ya roƙi Allah wani abu ya ji cewa kawai Allah ya karɓa amma ta yaya Allah zai amsa wannan kuma ba naka bane addu'ar ibada ce kayi yi Allah zai karɓa za ka ga me Allah zai yi shi yasa alherori da yawa suna zuwa mana mun ɗauka a banza ne addu'ar mu ce ta jawo inda za ka daina addu'ar ba za ka samu wannan alherin ba shi yasa sai ka je lahira sai ka gane cip ashe na yi sa'a sai ka ga wata jarabawar mata ta yiwu akan addini ne wala ta ji al na fi dinina wallahi da wuta za ka je a kaddara za yi layin 'yan wuta ne sai kai ta a kanka za sai Allah ya ce a'a yanzu a kan ka je wuta bari a canza maka shi kawai sai a maka ciko da a cikin mizanin ka sai ka samu sakulat mawazinuhu shine sai Allah ya ajiye maka kana ta addu'a kudi ya Allah kana ta addu'a in ci mulki kaza ya Allah kana ta addu'a in auri wance kana ta addu'a in haifu duk irin wani ba su ne yawan bukatun mutum ba to sai Allah ya tara maka su duka sai ka je lahira zaka zama cikin khaffat mawazinuhu sai a dora maka akan mizani sai ka ga ka wuce ka ce laula an manna Allahu alaina la khasafa bina sai ka je aljanna wannan shine yanda Allah yake karban addu'an mu ba inda aka yi wanne ne daya a ciki asara to a ciki duka in gaskiya ne wanne ne ya fi ƙasa ma shi ne na farkon wanda ka roƙa a baka abin da ka roƙa saboda inda ka ɗauka duk abin da ka roƙa a lokacin za a baka shi ne kaɗai alheri ai akwai abubuwa da yawa da ba su ka roƙa amma ba a basu a lokacin yadda suka so ba lokacin da annabi musa ya tashi yana addu'a annabi haruna yana ta amin ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم الله يشكر أجيب دعوتكما أنكر با أما فاستك إما كتشيك بدا أيكي كوي با ينزوزا أي با to kai ne sai ka ce yanzu za a yi ba yanzu za a yi ba wala tattabi anni sabilal ladina la ya'lamun kar ku bi hanyar batattu amma riga an karbi addu'ar sai da aka yi shekara arba'in ana gugurmaya kafin aka yi aikin addu'ar to kai ne naka in kai yau sai ka samu a yau ku riƙa yin yaƙini a kan Allah idan kun roƙi Allah sannan wannan yaƙinin yana ƙara taimakawa wajen sai Allah in ya ga dama sai maka duka ukun yana ɗaya daga cikin abin da nake cewa ni ina gode wa Allah ni ban taɓa roƙon Allah wani abu Allah bai ban ba wallahi walillahi alhamd wal minna ni ban taɓa ji na tsaya na roƙi Allah Allah ya hana ni wani abu ba kuma ni galibin ni kuma ni ban taba in tsaya mai da hankali ina ta damuwa ina roƙon Allah akan wani abu na duniya ba duk wannan ni duk abin da na samu na duniya galibi kyauta ne in dai har na dukufa zan roƙi Allah to abin da yafi komi tsada shi nake roƙa saboda duniya yana ba wanda bai roƙa ba ma lahira ita ce ba a samu sai an nema amma duniya a banza ana samu shi yasa galibin ku mutum zai ta ɓata lokacin kaje yana cewa bai da yaƙini duniya yake ta nema amma wanda za a yi yakinin ka ai sai an je lahira a gani ina maka sani wannan duniyar fa Allah yana ba wa yana ba da ita wa wanda bai san ta ba bai san sunan ta ba bai zo cikin ta ba Allah yakan bashi da yana cikin cikin uwarsa wata ɗaya an hura masa rai ya zama tsoka duk wannan abun bai ma zama ba fa amma ubansa ya mutu sai aka ce uwarsa tana da ciki wata ɗaya akwai gado a wurinsa ko babu uban ya bar biliyan goma kuma ba kowa sai wannan yaron da yake cikin ciki wai zai ci biliyan goma nan hiyar ya zo duniya ne amma biliyan goma tana nan tana jiransa Allah zai iya ba irin wancan kuɗi sai kai ka ce sai ka sha wahala kafin a baka kuɗi saboda shi ba komi bane wannan abun duniyar inda shi ne komi Allah ba zai rinka ba wa arna ya hana musulmi ba to galibin damuwar mutane akan roƙon abin duniya ne ka fi mai da hankali akan roƙon lahira sai ka ga Allah ya baka duniyar kyauta ita ce za ka yi kuka a kai don ka san babu tabbas wasu sun nema sun rasa amma duniya wanda bai nema ba ma Allah ya bashi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh